kala shekul islam wancan muna dai maganan wancan fasali da aka yi magana cewa alhakimu zillullahi fil ardi wa laysa wakilan an abi sani shi kala shekul islam ibn taimiyya yana cewa rahimahullahu ta'ala hmm? ban wa ma amara allahu bihi wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam min ta ɗaci wulatul umur abinda Allah da manzansa suka yi umarni da shi na yin biyayya ga waɗanda aka ba su shugabanci wa munasahatihim da kuma zama a yi masu nasiha a gaya masu gaskiya wannan umarnin wajibun ne alal insa dole ne akan kowa ya yi umarni ya bi a Allah rasul wa ulil amri minkum ku yi ma Allah tabaraka wa ta'ala biyayya kuma manzon Allah da kuma ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul saboda haka haka aka ce haka wannan dole ne wajibun alal insan wa in lam yu'ahid alayhi yu'ahidu alayhi ko da ba shi yayi masa alkawari ba in ka tara an yi kai ma ka bi wa in ya halif lahumul ayman al muakkada ko da mutum bai rantsuwa mai karfi cewa zai masu biyayya ba in dai ka tarar dole ka bi shugabanci ba wasa bane kama ya jibu alaihi salawat kuma in kaga abin ana in kaga ana ce ma shugabanci ba wasa bane ai matasa sun san shugabancin ba wasa bane malam zani a je wannan takardai yawwa to ai baka budo ba littafi to kuma sai ka wata takarda a leta shugabanci ba wasa ba ne kuma muna gaya ma matasa musamman matasa in ka je ka shiga watakila kana ma da wani abu nan gaba watakila za ka zama wani abu nan gaba menene naka na sauri ka bari in kana ganin kurakuran da ake yi da abin da ake ba daidai ba ka tattara su kai ta rubutu kana ɓoyewa ranar da Allah ya kai ka wani matsayi dama ka san su ba kai sai ka gyara ba in kana da hali ko baka da shi Allah ya san ka iya abin da za ka iya yi shugabanci ba wasa ba ne kuma ba sa wasa da shugabancin nan in ka ga wani abu gwamnati ba ta yi ba ba ta gana ma ba ne ko kuma ta bakka sai ka shiga iya wuya sannan hayan uwanka ma sun gano kwanan nan wani da ya yi matar shugaban ƙasa rashin kunya a can jigawa kwana nawa aka aka damƙo shi ba sai da aka bi shi ta bututun shi ba aka gano a jami'an a inda yake da garin da yake da ina aka kawo shi gabanta aka kawo shi gabanta kwana nawa aka ana neman shi ko ba ku da labari na kowa ma ya sani ko to kwana nawa aka aka kawo shi ba sai da kai shi gabanta ba kai ne mai mara rashin kunya kai ne mai zagi na ko to <laughs> ana gaya muku kuna gani shugabanci ba wasa ba ne idan shugaba yana nan yana kan abin nan din nan ka kiyayin abin da bai da amfani yanzu kaddara ka zagi shugaban kasa ko ka zagi matar shi ko ka zagi wani menene ka samu mutane su sa su yi lakin to yanzu wanda ya lakin wannan yanzu shi yana son a gano shi yanzu abokan shi suna iya fitowa sai ga mu ne abokan shi to me ka samu sai ma zunubi da ka samu tun da zagin kai ta zagin mutane kai ta zagin musamman mai shekaru da yawa ko ma bai da shekaru a matsayin shi na shugaba ko jariri ne kai ta kunnuwa mai zagi ba daidai ba muna yin kurakurai da yawa ka kira ba laifi ka ce kaza ba daidai ba ne a shari'a ba a son kaza ana son kaza a shari'a ga yadda Allah ya ce ga yadda manzon Allah ya ce ai kowa ya ji in shi ne bai ji ba ne abin bai shafe shi ba kuma wata rana ana cewa ba sa ji ƙarya ne suna ji abin da ake faɗin nan suna ji ni sai da na taɓa gani in dai ba ƙarya suka yi ba aka nuno shugaban gashi a gaban tv yana ji ana wa'azi mai wa'azin na ta zazzaga yana kallo gashi ya kai yana ta gani <laughs> na taɓa ganin wannan abin eh to wannan kuma inda to da eh to da kuma da wannan ya aka yi suka ji har suka sa aka kamo shi ba gane alaman suna ji ba kai kai yi ka tsakanin da ka kyale su ba a zuwa lahira a tambaye ka laifin da wani ya yi. in kuma ya yi daidai dan kanshi in ma bai daidai ba dan kanshi kowa in an je lahira ta kanshi ma yake to ka zo ka jawo abin da zai sa ka kayi sallah yi azumi kayi kaza kayi kaza wani kuma shi bai wannan aikin bai je ɗaya bai ma lada ya ta dariya ya kwashi kuma ta mutane da yawa to ƙarshen ta kawai gan shi can ƙololo aljanna kai baka shiga ba dama ka shiga ashe ta ƙasa kake da dama dama to in ka zo baka shiga ba faga ya kwashe ma lada hmm? Hassanul Basari fa nan muka karanta da ku wani na zagin shi da ya je na ta zagin shi kawai ya ce a ah, wannan ya kamata mu saka mai da alheri sai kawai ya samu kwando aka cika da kayan marmari ya rubuta takarda ya aika mashi ya ce labari ya same ni kullum sai ka zage ni ka kwashi ladarka ta lahira kana ta bani kyauta saboda haka ni kuma naga a lahira dai ban iya ma wani aiki alheri ban iya kyautata ma shine na gani yanzu a nan duniya bari dan aiko ma da dan kayan marmari na godiya yadda kake ban lada azuminka da lada sallarka a lahira in je ta yin ansa ta ai kai ba wanda ya fi ka kirki ni a wurina <laughs> ya gani ya ce tab haka ne to daga yau ko ya daina zagin wani <laughs> to yi ne daga ji ka ji kwanaki shi ba da ya ce shi yanzu shekarun shi ba yanzu shi so yake ba ya je ya samu jannatul firdausi to kai ka bari ya samu kai baka samu ba ka ga tsiya ne <laughs> to to kuma ɗazu ya ka ji mun ce aka ce mutumin da Allah ya bashi ilimi kuma sannan ya bashi dukiya shi ɗaya daga cikin wanda Allah ya ba duniya haka ne ko ya ɗauki dukiyar nan ya sa ya ɗauki ilimin nan ya sa shugabanci da kake ganin shi nan wani abu ne babba domin ko ka ga wani wurin da laifi to akwai kuma wani aikin da zai iya yi wanda za a yi shekaru ana amfani da shi in ba dan shugabanci ba kuma ba zai yi shi ba ba zai iya shi ba to kuma ya yi ya ajiye shi a wani wuri shekaru da shekaru duk wanda suka zo su bi su ce wanda ya abin nan Allah ya ji shi Allah ya saka mai da alkhairi mu sannan muna yan yara an taɓa gaya mana wurin nan da bai biyo yanzu yi hanya ko da wannan wurin ba kaza yanzu ya yi kaza dalilin shi muka samu wannan abin ko yana lahira sai ka ce ba zai samu ladan wannan ba kai ke ba da ladan kuma dama lada ce ake cewa in Allah ya ga dama ya tara zunubi kuma in ya ga dama ya yafe ma to kai ka je kai ta zagin wani kai baka da komi a je lahira kuma dan wanda gare ka ka zazzagai ya kwashe ina ruwanka ni na fi ganin mutum ya zauna kullum ka daina tunanin wane wai shi aikin mai yayi wane menene laifuffukansa tsaya kai karan kanka ka kallo kai aikin mai kai a naka shekarun da ka ci aikin mai kai sannan kuma kai zunubanka nawa ne kuma wace hanya za ka bi ka tuba in ka samu wannan ka samu babban dacewa in ka haɗu da ƙaddarar ka yi zunubi to kai ƙoƙari ka rakito ƙaddarar tuba ta tushe maka ƙaddarar ka yi zunubi in ko kaƙi to za ka sha babaki a lahira malam sani tambayanin allah sana sani ni kuma to Allah ya ba mu ilimi to a nan duniya ba to annabi dai kaga shine da muke bi ko sallallahu alaihi wasallam shi yace sibabul muslimi fusuqun zagin musulmi fasikanci ne yanzu mutum aka nuna shi aka ce wannan fasiki ne bai jin haushi to in yayi zagin ba fasikanci yayi ba lokacin da yake nuna wasu yana zagi ba fasikanci yayi ba kuma ba ko boye suna ya fito fili ya kira sunan mutum ya zagai ko ba kowa ba ne shi ordinary mutum ne a cikin gari a mai haka wannan yin haka fasikanci ne wa qitaluhu kufrun to bi mutum zai samu sannan aka ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut duk wanda ya imani da Allah da ranar ƙarshe to ya faɗi alkhairi ko ya ja bakin shi shuru tun muna ibtida'i aka koya mana wannan hadisin to in ka tashi magana ba sai ka auna baka gani wannan magana alkhairi ce fa'ida za ta samu amfani za a samu in ba haka bane ka ja bakin ka shuru ba haka bane sai dai ba za mu ɗauka ba kuma kowa ya wanda ya ga ma ba wani fa'idan da za ka dan kayi zagin nan kayi wani abu bai canza komi kuma bai sa komi waɗanda ke bin ka kuma suna ta kayi daidai radda ka shiga hannu za ka gani ko za su biyo ka wurin su an so ka to kaddara ma baka shiga hannu ba sun ji sun bakka in ka je lahira ka shiga hannuwa zai kwato ka kuma kuma ran nan baka da abun biya sai ladakka a kwashe ma lada kayi azumi kayi azumin litinin kayi azumin alhamis kayi kayi kaza kayi na ramadan kayi na kaza a hada da nafilar da na farilla duk a kwashe ai ma biyan bashi ka karanta qur'ani watakila har ka haddace suro ka haddace duka ko ka haddace kullum kai izu kaza kullum ka je wanda bai iya ba ma bai iya ƙur'anin ba a kwashe ladarka a bashi da kai da wanda kuka taru kuka yi ni dai ina ganin wannan asara ce ta sau da aka wannan dai shi ne kunji wa illam lam yahlif lahum ay al al-mu'akkada kama ya yajibu alaihi salawatul khams kamar yadda salloli biyar suka wajaba a kan mutum haka ya kamata ya tsare waɗannan ƙa'idojin wa zakati wa suyami wa hajjil baiti wa gairi zalika min amara Allah bihi wa rasuluhu min ta'a da wani wannan wanda Allah ya umarni da shi da manzonsa na ɗa'a dole ne fa idza halafa ala zalika kana zalika taukidan wa tathbitan idan ma mutum ya ƙara da rantsuwa ya rantse to karfafa maganan yi da ƙara tabbatar da ita lima amara Allah bihi wa rasuluhu da abinda Allah ya umarni da shi da manzon Allah min ta'ati wulatil umuri wa munasahati na cewa ayi biyayya ga shugabanni da kuma masu nasiha na gaya masu gaskiya taban kad ya kulu ya yace tabbas wani mai magana zai ce zillul wulatil yawm laisa ka dhillil khulafa'ir rashidin ai inuwan waɗannan shugabannin na yanzu ba kaman waɗancan khalifofi ba ne ba ka ke cewa ba wani ma an magana ce ai ba khilafa ma ake da ita ba yanzu ina shugabannin suke ina suke ina kaza saboda aka yi faɗi wannan ba irin wancan ba ne lokacin umar bin abdulaziz radiyallahu anhu ba lokacin umar dan abdulaziz ba ne ba mutum zai iya faɗin wannan magana ba fal jawabu amsa shi shine warra'iyatu kadhalika laysu ka umar bin abdulaziz su ma waɗanda ake shugabantan. waɗanda ake shi ai su ma ba irin wancan lokacin ba ne su ma ba irin su muɗin ma ma ba ka gamu ma ɗin cuta ba ne ba ma cutan muke ba na to kaji cewa hajjaj bin yusuf ya tara mutane yanayi masu magana yake cewa kuna so in maku shugabanci ne irin na abubakar da umar suka ce i e, haka suke so a yi masu ya ce to kuma kun shirya ku zama kamar irin waɗanda abubakar da umar ɗin suka yi ma shugabanci ta now kawai su da ce kwace kula so su kai aiki ya yi maku irin yadda su sardauna suka yi to kuwa irin waɗanda su sardauna suka shugabanta ne da kana gani yanzu mutum aike shi da miliyan 100 ya ba wani 40 ya je ya ba shi 8 ya rike 32 wannan yanzu aka yi zaba gwamna ba sai sai da jihar bai ba shi kudi to mu haka muke mu ma fa idza salaha wannan sai da haka war ra'iya laysu kadalika, qala shaykhul islam ibnu taymiya shaykhul islam yana cewa fa idza salaha zus sultan salaha umu salahat umurun nas idan mai shugaba in ya gyaru ya zama na aikin shugabanci yayi kyau al'amuran mutane ma zai gyaru wa idha fasadat fasada fasadat bi hasabi fasadihi idan ya ɓaci to kuma su ma za su ɓaci gwargwadon yanda ya baci saboda haka rashin shugabanci shi ke sa ba mutane ke fara gyaruwa ba kamar yanda wasu ke cewa a mu ne mutanen talakawa ne za su fara gyaruwa sannan shugaba ya gyaru ba haka ba ne shugaba shi ke gyaruwa sai daga nan sai ya sa doka sai ya ce duk wanda ya karya ko gida na yake shi ma a jimai daga nan shi ke ne ga mutane sun kame mhm. idan mutum ya samu matsayi yakan kira mutanensa ya gaya masu a can da ko nan ɗin ma akwai wanda ya taɓa yin haka na aka ce ya kira iyalansa ya gaya masu da yan gidan shi ya ce to duk wanda ya zama found wanted ba fa ruwana in za ka ciyo ɗebo in ka ɗebo da zafi bakinka ku ji kamar yadda umar bin khattab ya yi ya ce in zai sa doka sai ya kira 'yan gidan shi tukun ya fara gaya masu ya ce za a sa doka cewa kada a ƙara yin kaza idan ku kuka saba to abin da za a yi na waje ɗaya ku biyu za a yi maku za a linka maku domin ku ya fi cancanta ku tsare dokan ba yi ba da kuma karanta nan ya je kasuwa wata rana ya ji wasu ya ga wasu ɗirka ɗirkan raƙuma a kasuwa ana ta cewa waɗannan raƙuma duk kasuwa ba kamar su ya ce wane ne komai waɗannan raƙuman nan aka ce na abdullahi ne ya ce wani abdullahi aka ce abdullahi dan umar abdullahi nawa aka ce ya ce a nemo shi abdullahi ina ka samu waɗannan raƙuma aka suka fi na kowa a kasuwa ya ce ya amiral mu'minin ya ce ai na sawo su ne ramammu na tirke su na yi ta ciyar da su na yi ta ɗawainiya a kansu ni ma wai in kai kasuwa in saida da in ci riba abin da ake samu a samu ya yi shuru ya ce eh gaskiya ne kai ni dai ina tsoro ba mamaki da ka sawo su in aka tafi kiyon raƙuma in an je sai a ce wannan na ɗan amirul mumini ne a basu su fara cin ciyawa su wuce gaba gaba mamakin an je wajen shan ruwa sai a ce wannan fa na gidan gwamnati ne na gidan amirul muminin a kyale su su fara shan ruwa tukuna kaga an yi fifiko an zalunci wasu ni dai hankali na bai kwanta ba a sai da su a cire ma kudin da kai wahala ka sawo su ka abin nan sauran a zuba asusun gwamnati kada ka ja mamu shi kan shi wata rana ya tashi ya yi hudu ba a masallaci kun san dai dogo ne ya sa doguwar riga aka ganta ga ta nan sabuwar riga zai sallah ya gama kudu ba ya ce a tashi a daidaita sahu wani ya ki tashi ce ba zan tashi ba saboda ya ga alaman ba mana adalci ba ya ce me sa ba za ka tashi ba ya ce wannan rigai da kai doguwar riga da ita kafi kowa tsawo kuma yadin nan da aka zo tara ka yo jihadi aka raba kowa nashi bai isai riga ba kai gashi nan kai doguwar riga Muna mu namu bai ishe mu irin wannan rigan ba kai kai dogon riga ya ce masha Allah ina Abdullahi Abdullahi yana nan ya tashi tsaye ya ce ba su labari ya ce yadin nan da aka zo an raba an ba shi nashi ni ma an ba ni nawa sai na hada da nawa da nashi na ba shi ya yi riga shi yasa ya isai na mutum biyu ne da nawa da nashi muka hada sai ya yi riga mutumin ne ya ce ka tabbata adali ya ce mu ila sala muka tashi aka yi sallah bai koma bayan ne ya ce a mai duka ba wa ya fara gyaruwa wata rana mun karanta cikin tambihu yana tafiya da daddare ya ji wani ya laɓe a gida yana shan giya ya kasa haƙuri ya faso ta baya ce ka zo kana shan giya irin wannan zamanin aka kwace giya don me za ka rika shan giya ya ce gaskiya ya saba amma ni na saba wuri ɗaya amirul mumini ne ya saba wuri uku ni na yi zunubi ɗaya kai kuma kayi uku ya ce to a ina da ina ya ce an ce wa a atul buyuta min abuwa biya. ku zo ma gida ta kofa ha an ta ya amiral kan qad ataita baiti min wara ka shigo man gida ta baya ya ce gaskiya ne ya ce an ce ya ayyuhal na amanu mai fashen giya ya ayyuhal na amanu la tadkhulu buyutan gaira buyutikum hatta ta'anisu wa sallimu ala ahliha ya ku waɗanda kuka yi imani kar ku shiga gidan da ba naku ba har sai kun nemi izini kuma kun yi sallama ga masu gidan ha anta ya amiral mu'minina qad dakhalta baiti bidun isti'nasin wala istidhani sai gashi yanzu ka shiga man gida ba neman izini ba sallama kawai faɗowa kai yace gaskiya fa yace sannan kuma an ce wala ta jassasu ya amiral ta qad ta alayya kada ku yi to ta jassus kai kaga ha cikin gida da ka wuce wakka ka wuce bane me yasa tunda na boye cikin gida a'a tunda na boye to me yasa za a biyo ni ha cikin gida ya faɗi wannan nawa uku yace to shi kuma ya shi kuma ya sha gaskiya duk an yi sabo shi kuma da ya ji shi ma sai ya ce to na ji wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun an gama aka ce to shikenan ba komi aka warwa to an gama to an gama shi dama ba shine alƙali ba balle ai hukunci eh shikenan aka yi sallama shi ya fita shi ya fita yana dariya yana ka wato akwai ƙaryan hali ba shayi amma ya wannan kokari shi kuma yana ka wani aiki sai amirul mu'minina kai yanzu ba amirul mu'minina bane wannan abu da ne mai a ce bai sa amman dukan tsiya ba gidan nan ai ba yiwuwa ya ce Allah ji gan amirul mu'minin kenan an gama an tafi kaji malam sani to dan Borno eh ba za ka ji mana littafi ba korar ka za mu yi kaji shi ya fara jin daɗi zai ce <laughs> eh ba daga littafin bane magana take zuwa yau ba da ba littafin an ce maka komi da ba daga <laughs> na za ka ji wani littafi ina wala ga to ba littafin ke sa a yi maganan ba dacin a wancan an yi wannan magana eh dan Borno da muke karanta wancan mun yi wannan magana to ai zagin wani ne yayi kuma ake nuna mai ba daidai bane to in baka sani ba kai ya za kai ka kyamaci abun ba da ka fara jin abun bane wai shi abin da yasa bai son littafin saboda mai littafin ya zazzagi malamai ai zagin da yayi zai sa kai ma yanzu ka san ashe ana yi sai ka gane ina ne daidai ka garar da ka ji wani ka ce mun karanta littafi yin wannan abun bai da kyau wannan gauga'iya ce wawanci ne yin haka su ji <laughs> kai da dai dai kayan sallawa kamar shi haka to mu tafi wala tafsu ai min kulli wajihin kada ka ɓata komi ta kowane balla budda min masalihin idh huwa zillullah babu wani abu na maslaha domin wannan inuwa Allah ce a kai wala wa wilayatu sultani thabitatul wato jibintan shugaba a ce wannan tabbatacce ne bi muwafaqati ahli shaukati lahu saboda masu karfi suna bin shi suna abun nan sai ka je ka ce kai ko ka kyale shi ka bari bayan waɗanda ka san duk masu ƙarfi bayan shi suke bi masu shike shine shugaban kaza shine shugaban kaza shine shugaban ka je kai tawaye kana ganin zaka sha in ka ji wani mutum ɗaya ana ta ya gagari gwamnati wallahi kyale shi dai ƙarya ne babu wani individual da zai gagari gwamnati sai dai in tana da tsarinta ko tana da shirin da ta yi mai ko tana da wani abu ko ko ta ɗaukai wawa mahaukaci ta kyale shi to ko shi in ta ga haukan zai tsallaka ya ƙara haukata wasu ba za ta bari ba tana iya zuwa da daddare ta ɗauke shi tsit ku rasa inda aka yi da shi in ka ji ta faɗi maku inda aka yi ta yi niyan za ta sakai a tsaya iya nan <laughs> wa wilayatul sultani thabita bi muwafaqati ahli shawkati lahu qala shaykhul islam ibnu taymiya al imamatu indahum wato su shugabanci a wurin su wato ahalus sunna wal jama'a tathbutu bi mawafaqati ahli shaukati alaiha takan tabbata idan aka samu waɗanda suke masu ƙarfi waɗanda suke da wukar menene ake ce masu um, sandan ko wukan mulki ko wane ne ake ce masu yau wukan yanka ta mulki to su suke da wannan wala yasiru rajulu imaman mutum ba zai zama shugaba ba ko jagora hatta yuwafiqahu ahlu shaukati har sai waɗannan alaiha sai wannan sun yi mai muwafaka sun ba shi goyon baya in dukansu waɗannan chief security abin nan ɗin suka zo chief chief din nan suka ba da goyon baya suka ce sun yadda kai ne kace kai baka yadda ba za ka gane baka da wayo kana gani in suka tashi fa har zuwa suke gidan rediyo su fara kulle gidan rediyo dan kan wani ya samu dama sadda aka ce ne shi ya je can ya ce bai yadda ba a kukkulle wuri in ko kuka bari wani ya zo ya bayani ya saba ma wancan maganar duk wanda ke wurin ran nan zai gane bai da wayo alladhina yahsulu bi ta'atihim lahu maqsudul imama wanda da da'arsu su in suka yi biyayya ake samun manufan shugabanci fa inna maqsudal imamat fa innal maqsuda min al imama innama yahsulu bil qudrati was sultan shi abin da ake nufi na jagoranci ana samun shi ne idan akwai cikakken iko akwai ƙarfi sosai wasu sultan da shugabancin fa'iza buya idan aka yi mai irin wannan ƙarfin ga shi da ƙarfi ga wanda suka goya mai baya da ƙarfi sannan aka haɗu aka yi mai mubayi a hasalat bihal kudurati wa sultan wa sara imaman daga nan wannan ƙarfin da ake so na ya zama shugaba ya riga ya samu daga nan ya zama shugaba na haka ba sai da khilafanci ba irin wancan da na yi magana ko babu shi irin wanda ake samu yanzu wannan gurgu gurgun in aka samu aka yi ittifaƙin nan aka yadda masu faɗa ajin nan suka ce sun yadda ka sallama kawai ko ba za ka ce komi ba ja bakin ka kai shuru ce haka Allah ya so ba komi Allah ya tabbata mana da alkhairi ka koma ɗakin ka ka ribe kai shuru na naka ko eh me yace naku in ma yana da wannan bari in nemo na ne ma in naga abu eh na wajen wajen maimakon shauka ne ai ba matsala wa wilayatu sultan athabita bi muwafaqati ahlul halli wal aqd ai sine shauka din waɗanda suke cewa irin wanda suke da ƙarfin cewa yan hallu wal aqd wanda za a kulla ko a kwance da su wanda suke da ƙarfi shine abun nan din su akwai wani ma nan gaba qala shaykhul islam ibnu taymiya al imamatu indahum wato ahli sunna wal jama'a tathbutu bi muwafaqati ahli shaukati alaiha kaga maimakon yace hallu wal aqdin ne nan sun suka yi wala yasuru rajulu imaman mutum ba zai zama jagora ba hatta yuwafiqahu ahli shaukati har sai waɗannan ahli shauka sun go ai su ne ai ahlul halli wal aqdi din su ne wannan alaiha alladhina yahsulu bi ta'atihim lahu maqsudul imama wanda in sun mai biyayya daga na ake samun manufar shugabanci fa innal maqsuda min al imamati innama yuhsalu bil qudrati wal quwwa fa buyi, a hasalat biha ai biha al qudra was sultan wa imaman ai wannan daidai ne fa ahlus sunnati ai wasatun na haka ahlus sunna kullum su a tsakiya suke yaquluna at-ta'atu bil ma'ruf ana biyayya ne in ana abu na shari'a lakinnahum la yatrukuna al-gawga'iyina ba sa barin wawaye minal hussadi na masu hassada wa ahlud daga'in da waɗanda suke da wani abu kulla a cikin zukatansu ai yathbituna ra'iya yadda za su tauye su daddaure wato waɗanda suke waɗanda ake jagoranta an ta'atin ra'i su tare su su ce ba za ku yi ma shugaba biyayya ba ba za su bar su ba ya fito ko bal aka ce ya ƙuluna tanasahu sukan ce ne ku riƙa yin masu nasiha ku riƙa gaya masu gaskiya wata wasau bil ma'rufi sannan ku rika yin umarni wato kuna yin wasiya da abin da yake abin nan ba da maarufi ko a yathbutuna ra'iyya bal ya yaquluna tanasahu ai yi daidai an shi naka kare abin nan ba suna ce masu ta tanasahu ku rika gaya masu gaskiya an nasiha ana yi in kai baka kai inda za ka yi ba ka jawo hankalin wasu waɗanda sun kai kowa da kake ganin shi nan duk yadda kake tunanin wai mutum ya kai matsayin ka ce baya jin magana kowa akwai ta wanda yake ji akwai ta waɗanda yake ji akwai waɗanda shi da kanshi ma yake zuwa wurin su yana cewa in dai an ga mun yi a dan gyara mana shi da kanshi in ka san su ko in baka san su ba dai wannan wani abu ne daban amma babu wani mutum da zaka ce bai jin magana kowa akwai wanda yake jin magana shi so zaka in ka ga abun ya fi karfin ka ko ka bari ko ka gaya masa su su yi ko kuma ka nuna masu kai masu tsokaci su in sun ga za su yi magana su yi in ba su gani ba ba su kai kayi naka amma zagi da tsinuwa ba shi ba ne mafita ni a fahimta ta in ma kana da abin da za ka yi addu'a wannan abu da kake gani daidai ba daidai ba Allah ka daidaita mana shi ya koma daidai bal ya ta tanasahu wa waso bil ma'ruf ku yi umarni da abin nan din yin abin da aka sani na shari'a fahunaka farqun bainan nasiha wal mudadati wal munakada akwai bambanci sosai tsakanin yin nasiha da kuma yi ma mutum fito na fito ka nuna kai faɗa kake da shi kai kishiye shi ne ya wannan da kiyayya ya fito ko fal iftiyatu ala waliyil amri mamnu'un dan haka a yayi a fatattaka mutane wannan ya koma ta can wannan ya balle ta can wannan ya balle ta can a ma shugaba ta waye ko a mai tarzoma a tada tarzoma ta yadda za a bararraka abubuwa kowa ya balle gefen shi a shari'a mamnu'un almunasahatu hiya sabilul mu'minina yin nasiha da gaya ma mutum gaskiya da jawo hankalinsa shine hanyar muminai shine hanya abun nan kuma yanzu kaddara yanzu kamar yanzu misali wani abu da na gani nan Sheikh Aminu Daurawa ai shi ya taba yin magana ya ce da suna samu su kai wurin gwamnati su ba da shawarwari daga baya ba su aka tare su ba sa samu kwanan nan da suka samu dama suka kai ba su ba da shawarwa ba kaddara ma ka ce yanzu lokaci ya kure. ko ba komi da aka dai je amma dai an saurare su ko ba saurare su ba sun faɗi maganan ko ba su faɗi ba an ce ya ce musu ba zan yi ba misali da ya magana ma ba ta yi ba malamai su dai sun ba neman abu suke ba abin nan suke ba don haka su su ne za su iya zuwa su gaya mutane gaskiya da za a rika samun haka da abubuwa da yawa sun canzu ko ba haka na ji kamar jawabin ya ce ba kun ji ba kuma to da tuntuni ana samun haka din ana ta zuwa su kuma suka je kamar yadda suka janna tsakanin su da Allah suka ce mashi ga abin da suke gani ga abin da suke gani ga abin da suke gani ayi suka tashi suka yi tahowar wasu ba su faɗi ba to da ana ta yin haka ko da yaushe ana samun haka kuna ganin wasu abubuwan da ba su kyau ba to kuma kai matsayin ka daidai da su su da Allah ya sa suna da matsayin ba sun kai wurin ba to kai kuma da kake zanne ƙasa ba kana iya kaiwa wuri to kuna ka kowa ya tsaya daidai matsayinsa mun taɓa yin wani karatu aka ce afdalul ilmi da mutum zai yi shi ya san matsayinsa babu jahilcin da ya kai mutum ya jahilci matsayinsa ma shi bai san ko shi wane ne ba ya shiga inda bai kai ba ya shiga abin da ba ruwan shi ya shiga abin da ya fi ƙarfinsa wannan hauka ne wa hunaka saboda haka fal'ifti wannan shi ne mamnu'un ai an almunasahatu hiya sabilul mu'minina sadiqina wato shi wannan wannan abun nan ba nasiha ita ce hanyar muminai masu gaskiya la na ba hanyar wawaye ba waɗanda suke goga'iyina fan nasihatu kama qala ibnu sallah ita nasiha hiya qiyamun nasihu bil mansu lil mansuhi bi wujuhil khairi wa iradati fi'lan saboda haka wa iradati wa iradatin wa filan ko shi ita nasiha kamar yadda Ibn sallah ya ce shi ne shi mai nasiha ya tsayu ya yi ƙoƙari game da wanda yake ma nasiha ya fuskantar da shi hanyoyin alkhairi yana da nufin ya aikata alkhairin nan kuma yana nufin shi da alkhairin wa fi'ilan da aikata su ya ga ya aikata su la ahada wa alaihi alfarqu bainar ra'i wa ra'iyya babu wani wanda zai cakuɗa mai al'amura wanda zai zo ya wa alaihi alfarqu bainar ra'i wa ra'iyya war ra'is wal mar'usu wal hakim wal ba ana nufin wani wanda zai zo ya cakuɗa abubuwa ba tsakanin shugaba da waɗanda yake shugabanta da shugaba da waɗanda ake shugabanta wal hakim wal da mai hukunci da wanda ake hukuncin kama qala nabi sallallahu alaihi wasallam wanda annabi ya ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an rayyati kowa da matsayinsa akwai mai kiyo kai kuma mai kiyo kai ma kai ma kana da naka kiyon kowa ya ji da nashi kakka je ka hau na wani wanda ya rike nashi ya rike wanda bai rike ba kuma shi ya sani ya fito ko ba wanda abun ya rikice mai akwai bambanci kowa ya sani akwai bambanci tsakanin bayanan ra'i war ra'iya shugaba da waɗanda yake shugabanta war ra'i wal mar'us da shugaba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 وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا كلنا ولا تكن علينا اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك اللهم ربنا لا تفضحنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم الأرض عليك اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم الأرض عليك إلهنا ومولانا إله كل شيء يا ربنا يا أرحم الراحمين يا رحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا